Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Alhamis biyar ga watan Nuwamba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafiye da su ga kanin labaran duniya. masu zanga-zanga sun fito a garuruwa da dama jiya laraba don kiran da a kammala kirga kuri'un zaben shugaban kasa yayin da wasu rukuni 'yan kaɗan masu goyon bayan shugaba trump suka taru a wajen cibiyar kidaye kuri'u da ke jihohin michigan da arizona karan farko tun lokacin da annobar cutar coronavirus ta isa amurka kasar ta tabbatar da samun mutum dubu ɗari ɗauke da covid-19 jiya laraba masu shigar da gara a brazil na tuhumar ɗan shugaba jihar bolsonaro labio da cin hanci da rashawa a lokacin da yake dan majalisar dokokin jiha tsakanin labaran duniyar kenan to a nan amurka har yanzu ana ci gaba da ja'in ja tsakanin shugaba donald trump da abokin hamayyarsa na jam'iyyar democrat joe biden kan wanda ake ganin zai lashe zaben shugaban kasar da aka yi yayin da hankulan 'yan takarar biyu suka karkata kan pennsylvania jiha mai yawan ƙuri'un da kowannensu ke bukata wacce ita ma bata kammala gida ya kuri'unta ba to a najeriya kuwa ƙungiyoyin matasan arewacin ƙasar ne ke kace na ce dangane da taron da gwamnonin jihohin yankin suka yi wanda ya tattauna yadda za a shawo kan matsalolin da kafafen sada zumunta na zamani ke haifarwa. Muhimmin abu da ya kamata a ce sun zauna mitin a kansa ne maganar matsalar kashe-kashe da ake fama da shi a arewacin Najeriya. Kasancewa ma wannan zaman wanda a da ba sa irin wannan zama a ce an samu zama irin wannan shi kan shi ci gaba ne. To muna tafi da karin bayani cikin waɗannan rahotanni idan kuka biyo mu a cikin shirin. Baya ga haka shirin lafiya uwar jiki shi ma na nan tafi wanda Aisha Sule za ta gabatar. sannan za mu kawo muku kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. To amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum. Masu zanga-zanga sun fito a garuruwa da dama jiya Laraba don kiran da a kammala kirga kuri'un zaben shugaban ƙasa yayin da wasu rukuni 'yan kaɗan masu goyon bayan shugaba Trump suka taru a wajen cibiyoyin kidayar kuri'un da ke jihohin Michigan da Arizona haka kuma masu zanga-zangar sun yi tattaki a biranen chicago los angeles seattle houston pittsburgh minneapolis da kuma san diego baya ga kiran a kirga kuri'un masu zanga-zangar sun kuma nuna yadda ake nuna rashin daidaiton jinsi da shine ya haddasa zanga-zanga a duk faɗin amurka a wannan shekarar magoya bayan shugaban kasa donald trump sun je wurin kidayar kuri'un a garin detroit na jihar michigan suna neman a dakata da kidayar da ake yi waɗanda suka yi nasu gangamin daga baya a garin phoenix na jihar arizona suna rera cewa a dakata da sata zanga-zanga iri-iri na faruwa ne sandiyar ci gaba da rashin sanin tabbas game da zaben da aka yi ta ranar talata da kuma ikirarin da shugaban ƙasa ya yi ba tare da gabatar da hujja ba cewa an yi magudin zaɓe yayin da kuma 'yan republican suka shigar da ƙararraki da yawa game da zaben. A karan farko tun lokacin da annobar cutar coronavirus ta isa Amurka, kasar ta tabbatar da samun mutum dubu ɗari ɗauke da COVID-19 jiya Laraba, a cewar mujallar Atlantic da take aikin bin diddigin masu COVID-19. Kasar na fama da sake tsanani da coronavirus ke yi, musamman a sassan jihohin tsakiyar yammacin Amurka da ake walakabi da Great Plains, wanda ya ratsa manyan bangarori na tsakiya da kuma yammacin Amurka. Shirin da yake binciko waɗanda suka kamu da COVID-19 ya kuma ce an kwantar da mutum sama da dubu hamsin a asibiti a sassan Amurka a kwana na biyu a jere a ranar Laraba. Haka kuma annoban na yaduwa a duk faɗin nahiyar Turai a karo na biyu. A ƙasar Italiya, Prime Minister Giuseppe Conte ya gabatar da sabon tsari mai matakai uku, wanda zai saka takunkumi iri-iri na kulle don hana sake yaduwar COVID-19 a ƙasar. Tsarin ya raba yankuna ashirin na Italiya zuwa yankuna masu launuka uku, ja, ruwan ɗorawa da kuma ɗorawa ta yadda launin ja ke nuna yankunan da aka takaita zirga-zirga da kuma launin rawaya da shi ne aka sassauta. Masu shigar da kara a Brazil na tuhumar ɗan shugaba Jail Bolsonaro Flavio da cin hanci da rashawa a lokacin da yake ɗan majalisar dokokin jiha. masu shigar da kara a jihar rio de janeiro sun zargi flavio bolsonaro da yin almubazzaranci halasta kudin haram da kuma gudanar da wata kungiyar masu aikata laifuka daga 2007 zuwa 2018 lokacin da ake zargin ya dauki kudin daga albashin ma'aikatansa a lokacin da yake dan majalisar jiha mai wakiltar rio de janeiro to a gaida muhammad hafiz baballe za mu fara ne da batun siyasar amurka inda yadda ake ci gaba da kidaya ƙuri'u a wasu karashen jihohi a zaben shugaban ƙasa da aka yi shugaba donald trump da abokin hamayyarsa na jam'iyyar democrat joe biden na ci gaba da ja'inja a kokarin da kowannen su ke yi na ganin ya lashe pennsylvania jiya da ta zamanto muhimmiya a zaben shugaban amurkan a wannan karan kuma ɗaya daga cikin jihohi na ƙarshe da har yanzu ba su kammala kidaya ƙuri'unsu ba saboda tilin ƙuri'un da aka samu ta gidan waya sanadiyar annobar coronavirus. kafasar rahoton Asia Sarai. Shugaba Donald Trump da ɗan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden duk sun saka burinsu akan jihar Pennsylvania, wacce ke da kuri'a ashirin a kwalejin da ke zaben shugaban ƙasa a ƙarshe. To amma saboda aikin kidaye kuri'un da aka kaɗa ta gidan waya na ɗaukar lokaci, hakan na nufin mai yiwuwa har sai zuwa ƙarshen makon nan kafin a san wanda ya lashe wannan jiha. Lamarin da ya sa waɗanda suka kada kuri'a cikin yanayi na zakuwa. mario larry na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi zaɓe a jihar ta pennsylvania ta ce eh jiran tsammanin da nake ya dame ni zakuwata ta ƙaru amma na kan ji daɗi idan na duba cewa waɗannan jihohi ciki har da pennsylvania sun dukufa wajen ganin sun ya ƙuri'un don tabbatar da cewa an yi hakan ba tare da kuskure ba mafi akasarin masu goyon bayan trump a jihar pennsylvania a yankunan karkara suke a tsakanin biranen philadelphia da pittsburgh kuma da yawa daga cikinsu sun yi na'am da yadda ya saita tattalin arzikin amurka gabanin barkewar annobar covid-19 kathleen de la Honte na ɗaya daga cikin masu irin wannan ra'ayi cikin shekara hudu da ya kwashe a kan mulki na fi samun walwala fiye da yadda na samu a shekarun baya saboda haka na mai farin ciki to sai dai ita pennsylvania ba ta shiga cikin jerin jihohin da 'yan takara kan yi kare jini buri jini ba hasali ma nasarar lashe jihar da shugaba donald trump ya a zaben 2016 ita ce ta farko da wani ɗan republican ya samu tun bayan shekarun 1980 david campbell farfesa ne a fannin kimiyyar siyasa a jami'ar notre dame da ke jihar indiana a nan amurka ga abin da yake cewa a wata hira da aka yi da shi ta skype This is ya ce wannan jihar ce da ke da ɗimbin ma'aikata a baya jam'iyyar democrat ce take da kwakwaran goyon baya amma kuma siyasar amurka ta sauya hakan domin jam'iyyar republican ta fi wata samu goyon bayan ma'aikatan jihar yayin da shugaba trump ke neman a dakatar da kidaya kuri'u bayan da aka kammala zaben birnin philadelphia da ke jihar ta pennsylvania na fuskantar zanga-zangar neman kidaya kowace kuri'a inda mafi akasarin masu gangamin suke goyon bayan biden wannan mata da ake kira leah na ɗaya daga cikin masu goyon bayan tsohon mataimakin shugaban amurka muna so donald trump ya fice daga fadar gwamnati ta white house ba zan yi wani ɓoye-ɓoye ba ba zan yi karya ba to sai dai duk da wannan kairuwar rana da ake yi mai yiwuwa sakamakon zaben na jihar pennsylvania ba zai kammala ba sai nan da wasu kwanaki da dama masu zuwa shugaba donald trump da dan takarar jam'iyyar democrat joe biden duk sun saka burinsu akan jihar pennsylvania wacce ke da kuri'a ashirin a kwalejin da ke zaben shugaban kasa a ƙarshe to amma saboda aikin kidaye kuri'un da aka kada ta gidan waya na ɗaukar lokaci hakan na nufin mai yiwuwa har sai zuwa ƙarshen makon nan kafin a san wanda ya lashe wannan jiha lamarin da ya sa waɗanda suka kada kuri'a cikin yanayi na zakuwa Mariel Larry na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi zaɓe a jihar ta Pennsylvania. ta ce eh jiran tsammanin da nake ya dame ni zakuwata ta karu amma na kan ji daɗi idan na duba cewa waɗannan jihohi ciki har da pennsylvania sun dukufa wajen ganin sun ya ƙuri'un don tabbatar da cewa an yi hakan ba tare da kuskure ba mafi akasarin masu goyon bayan trump a jihar pennsylvania a yankunan karkara suke a tsakanin biranen philadelphia da pittsburgh kuma da yawa daga cikinsu sun yi na'am da yadda ya saita tattalin arzikin amurka gabanin barkewar annobar covid-19 kathleen de la honti na ɗaya daga cikin masu irin wannan ra'ayi uh, cikin shekara hudu da ya kwashe a kan mulki na fi samun walwala fiye da yadda na samu a shekarun baya saboda haka na mai farin ciki to sai dai ita pennsylvania ba ta shiga cikin jerin jihohin da 'yan takara kan yi kare jini biri jini ba hasali ma nasarar lashe jihar da shugaba donald trump ya a zaben 2016 ita ce ta farko da wani dan republican ya samu tun bayan shekarun 1980 david campbell farfesa ne a fannin kimiyyar siyasa a jami'ar notre dame da ke jihar indiana a nan amurka ga abin da yake cewa a wata hira da aka yi da shi ta skype um, uh, ya ce wannan jihar ce da ke da ɗimbin ma'aikata a baya jam'iyyar democrat ce take da kwakwaran goyon baya amma kuma siyasar amurka ta sauya hakan domin jam'iyyar republican ta fi wata samu goyon bayan ma'aikatan jihar yayin da shugaba trump ke neman a dakatar da kidaya kuri'u bayan da aka kammala zaben birnin philadelphia da ke jihar ta pennsylvania na fuskantar zanga-zangar neman a kidaya kowace kuri'a inda mafi akasarin masu gangamin suke goyon bayan biden wannan mata da ake kira leah na ɗaya daga cikin masu goyon bayan tsohon mataimakin shugaban amurka muna so donald trump ya fice daga fadar gwamnati ta white house ba zan yi wani ɓoye-ɓoye ba ba zan yi karya ba to sai dai duk da wannan kairuwar rana da ake yi mai yiwa sakamakon zaben na jihar pennsylvania ba zai kammala ba sai nan da wasu kwanaki da dama masu zuwa. fassarar rahoton asia sarai kenan yanzu kuma ga hafiz ya dawo da karshen labaran duniyar yayin wata ziyara da ya kai isra'ila ministan harkokin wajen kasar malawi ya sanar cewa kasarsa za ta bude ofishin jakadancinta a birnin kudus wannan yankurin na nuna wani gagarumin mataki mai muhimmanci in ji ministan in imkaka a cikin wata sanarwa ta bidiyo a ranar talata zai sa malawi ta zama ƙasar afirka ta farko a cikin shekaru da yawa da ta bude ofishin jakadancin ta a kudus birni mai tsarki ga addinin Yahudu, Kirista da kuma Musulmi. Malawi tana ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka kaɗan da suka ci gaba da hudar diflomasiya tare da Isra'ila tun lokacin da ƙasar da ke Afirka ta tsakiya ta sami 'yancin kai a 1964 a cewar jaridar Jerusalem Post. Ta rawaito cewa kasashe 16 ciki har da Ivory Coast, kenya da kuma jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun rufe ofishin jakadancinsu a birnin kudus biyo bayan yakin gabas ta tsakiya na 1973 waɗanda daga baya suka buɗe ofishin jakadancinsu sun yi haka ne a birnin tal aviv cibiyar hada-hadar kasuwancin isra'ila idan masu tattaunawar sulhu tsakanin kungiyar taliban da amurka sun yi tsammanin taliban ta rage tashin hankali a afghanistan ta wani sabon rahoto daga wata babbar kungiyar sa ido ta gwamnati wani abin tayar da hankali ne a kiyasce dai har-haren da makiya suke kaiwa kullum a afghanistan ya yi sama da kashi hamsin cikin ɗari daga watan yuli zuwa talatin ga watan satumba wannan shekara idan aka kwatanta da na daga tsakanin ɗaya ga watan afrilu zuwa talatin ga watan yuni a cewar babban sufeto janar na sake gina afghanistan da aka fi sani da sigar sojojin amurka da afghanistan wato uspoa sun nuna gaba ɗayan har-haren da abokan gaba suka kai a wannan rubi'i na shekara a matsayin sama da wanda aka saba gani mayakan da suke adawa da gwamnati sun ɗauki akalla kashi da uku cikin ɗari na rayukan fararen hula a wannan rubi'i a cewar rahoton sigar da aka fitar yau alhamis kasuwannin hannayen jarin duniya sun cira jiya laraba yayin da jihohin amurka da dama suke ci gaba da ya ƙuri'u don tantance zaben shugaban ƙasa a amurka manyan kasuwannin hannayen jari ciki har da dow jones industrial average da kuma S&P 500 sun cira da kusan kashi biyu cikin ɗari a hada-hadar da aka yi da tsakiyar rana. Kasuwannin hannayen jarin Turai sun rufe jiya Laraba tare da yin sama sosai, su ma kasuwannin Asiya sun samu riba sosai jiya Laraba, yayin da masu saka jari suka ɗan daina kula tasirin zaben shugaban ƙasa Amurka da ba a warware ba. rashin tabbas na siyasa na iya shafar kasuwannin amurka a duka da hada tsawon sati fafata da ke tsakanin shugaba mai ci na jam'iyyar republican donald trump da kuma abokin karawarsa na jam'iyyar democrat tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden ta kasance ba a warware ba bayan zaben ranar talata inda ake ci gaba da tattara sakamako a wasu manyan jihohi da ake fafatawa madalla To a Najeriya kuwa kungiyoyin matasan arewacin ƙasar ne ke ta kace na ce dangane da taron da gwamnonin jihohin yankin suka yi wanda ya tattauna yadda za a shawo kan matsalolin da kafafen sada zumunta ke haifarwa kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Isa Lawal ikira ya mana daga Kaduna. Mayar kungiyoyin matasan arewacin Najeriya da ta kira wani taro a garin Kaduna ta ce babbar matsalar arewacin Najeriya dai ita ce maganar tsaro. Kuma shugabannin arewan da suka yi wannan taro ba su tattauna wannan magana ba. Alhaji Nastura Ashir Sharif shine shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin kuma shi ya yi jawabi a madadin 'ya'yan wannan kungiya. Akwai abubuwan da muka yarda da abin da suka zo da shi kamar misalin cewar a bawa sarakuna dama a cikin harkar shugabanci a ƙasa da kuma kafa wasu kwamitoci guda biyu da suka yi domin tuntuɓa da kuma magana da suka yi kan cewar ita wannan dandalin sada zumunci na social media yana da matsaloli. To amma mu a gurinmu sai muka ga ba haka ya kamata su yi ba. Muhimmin abu da ya kamata a ce sun zauna mitin a kansa shine maganar matsalar kashe-kashe da ake fama da shi a arewacin Najeriya da yadda rashin haduwar kan su gwamnonin gwamnan Katsina yana nasa daban na Kaduna nasa daban na Zamfara nasa daban na Sokoto nasa daban idan wannan ya matsa wa 'yan ta'addan sai su tattara sai su koma wannan jihar a madadin a ce suna da wani haɗaka ta yadda suke tafiyar da harkar tsaron na biyan su a ce a irin halaccin da mutanen arewa suka yi nuna wa gwamnati su kasa fitowa su ƙorafi akan abin da aka yi wa 'yan uwansu mutanen arewa da suke zaune a kudancin najeriya kashe su da aka yi da ƙona musu dukiyoyi su fito ƙarar su magana amma suka dinga kwane-kwane kowa suke tsoro sai dai wata kungiyar ta matasa a arewacin Najeriya mai suna Think Right Forum ta ce ba lalle ne shugabanni su tattauna kowane batu a lokaci guda ba. In ji shugaban kungiyar kwamar Sagir Baba Nationalist. Mun yaba da irin zama da gwamnonin Arewa suka yi da sarakuna da kuma irin abubuwan da suka fitar a matsayin sakamakon bayan taro. Duk da wasu na kallon cewa ba su yi magana sosai akan magana harkan matsalolin tsaro domin suna ganin cewa wannan matsalan shi ya fi dama al'umma Arewa. Amma idan an lura cewa a kafafen sada zumunta da zaman ɗalibai a gida ina ba da gudunmuwa wurin matsalan ta da zaune tsaye da ta da tarzoma kuma shine ya tasiri ma a abin da ake gani na wannan zanga-zanga da ya faru na 'yan sars da wasu rigingimu iri-iri kasancewa ma wannan zaman wanda a da ba sa irin wannan zama a ce an samu zama irin wannan shi kan shi ci gaba ne daman bai yiwuwa ɗauki abu lokaci guda a ɗauki matsaloli gaba ɗaya a gama shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin matasan arewacin Najeriya Ashir Sharif ya ce ba wai watsi ne gamayyar ta yi da dukkanin abubuwan da shugabannin arewacin Najeriya suka tattauna ba. Sun yi wani kokari kamar abu guda biyu da suka yi magana cewar sarakuna a sasu a cikin magana shugabanci da maganar cewar a daidaita tsakanin kungiyar malaman makaranta yin jami'o'i da gwamnati tare a ɗalibai su kuma makaranta abin kirki ne wannan da na ukun su cewar za su dinga yin wannan taron akai akai ai abin kirki ne amma abin da muke nuna shine an samu kuma wani gibi a cikin abin da ya kamata su fi mai da hankali akan sa ba shi suka mai da hankali ba shi yasa muka yi musu addu'a Allah ubangiji ya sa su gane su dawo su tsaya tare da al'umma al'ummar su su ba ta jagorancin da ya kamata su nuna mata gata da kulawa da ya kamata su nuna mata. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna. Madalla a gaida Isa. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mita 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kan ga aisha ta sile da shirin lafiya uwarjiki. lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, tuma amin. Idan ana biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki, makon da ya gabata mun kawo muku babban darakta a hukumar kula da cuta mai karya garkuwar jiki wato HIV AIDS naka Dr. Gambo Aliyu inda yake yi wa wakilinmu a Abuja Nasiru Adamu Hikaya bayani akan ayyukan da hukumar ta sa a gaba musamman ma a yanzu da Najeriya take da masu cutar mai karya garkuwar jiki wato HIV AIDS mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas sai lokaci ya cin mana ga Dr. Gambo Aliyu DG na naka a Najeriya. Na biyu gwamnatin Najeriya tana sawa na uku su ne gwamnatocin jihohi tsakani da Allah mafi yawancin marasa lafiyan nan da mafi yawancin asibitoci da mafi yawancin masu aiki a waɗannan asibitocin don taimakawa marasa lafiya duka na gwamnatocin jihohi ne sannan kuma a yanda tsari yake a yanzu gwamnatocin jihohi suna cin gashin kansu ne a harkar lafiya su suke ɗaukan ɗawainiyar marasa lafiyansu kar kwayan cuta mai kare garkuwar jiki ba za ta zama da ban ba ba zai yiwu a ce gwamnatin tarayya ita za ta fidda kuɗi kullum tana sayan magani ga marasa lafiya na duka gabaki da kasan ba bayan kuma mu tallafin nan da ake kawowa a jihohi ake zuwa a kashe yanzu gwamnatin america take kawo kuɗi da global fund gidauniyar global fund da suke kawo kuɗi da kansu suke zuwa su kashe kuɗin a jihohi da kansu ba ba mu suke yi ba to tunda ba ba mu suke yi ba mu ɗawainiyar da ake so mu nuna shine mu nuna yadda za mu ɗauki ɗawainiyar mutanen ƙasa to mun nuna gashi kuma mun saka kuɗi a ciki sannan ko muna yi gwamnatocin jihohi sun mana alkawari wasunsu sun cika kaɗan da yawa daga cikinsu har yanzu basu cika ba za mu koma wurinsu mu roƙe su a wajibi ne su zama gwamnatocin jihohi su ne suke jagora wajen yaƙi da wannan cuta ta yadda suke za su sa kuɗinsu ta yadda kuɗin tallafi in ya zo zai je wurinsu a su masu kashe kuɗin yanzu a jihohinsu za su yi aiki tare da su su saka kuɗin tallafi cikin asusun da aka ware domin jiha da kuma ita ma jiha ta saka kuɗinta sannan a dinga bawa mutanensu magunguna ya zama na cewa lokacin da tallafin da ake da shi babba daga kasashen turawa zai janye gwamnatocin jihohi suna kan hanyar iya bawa mutanensu magani ba za mu daina taimakon su ba gidauniyar za ta fitar da yadda za mu ba da magani magani ta yadda ko da turawa sun fita maganin za a samu na yadda za a ba mutanen su amma ma'aikata daukan ɗawainiyar ma'aikata daukan ɗawainiyar gwaje-gwaje daukan ɗawainiyar yawo da maganin da kai shi inda ya kamata daukan ɗawainiyar yi wa mutane gwaji musamman mata masu ciki da sauran al'ummomi waɗanda suke da haɗarin kamuwa da wannan cuta ya kamata a ce gwamnatin jihohi sun ɗauka to a yanzu ba mu saka wa'adi ba amma mu muna tsammanin da wahala a wuce shekara uku daga yanzu shi yasa muke wa kanmu tanadin wannan akwai kasashe duk kasashen da ake ba da wannan tallafi kusan kashi saba'in da biyu a cikin wannan shekarar ne suke isa tsani ko suke isa inda ake so su je ma'ana sun kammala a shawo kan cutan yadda ba ta bazuwa a cikin jama'a kasashe 72 cikin 100 najeriya muna ɗaya daga cikin muna cikin kashi 32 28 wanda ba su iya sun kai wannan gacin ba ba don komai ba saboda yawan da muke da shi da yawan marasa lafiyan da muke da su da kuma cewa har yanzu a cikin al'umma mu akwai mutanen da suke kin a gwada su domin a sani ko suna da akwai ko ba su da shi shi yasa muke ba wa mutane karfin gwiwa su gwada da kansu in sun gani suna da akwai mu in yaso sai mu shigo ciki to muna sa ran daga nan zuwa shekara uku uku mai zuwa in allah yadda za mu kai wannan gacin to bayan ku an kai wannan gacin babban abin da muke ganin zai faru shine za su kokarin janyewa domin mu mu dauki ɗawainiyar mutanen mu na ɗaya dai akwai gidauniya ta tallafa wa ah, wannan cuta wanda in Allah da kafin ƙarshen shekarar nan za ta kasance an kaddamar da ita in an kaddamar da ita muna sa ran za ta ɗauke kashi kusan ashirin da biyar cikin ɗari na buƙatu da ake da shi musamman ta hanyar magani musamman ta hanyar kai maganin inda ya kamata a kai da sauransu da lokaci kuma muna sa ran gwamnatocin jihohi za su dinga sa kaso daga cikin kasafin kuɗinsu domin maganin wannan cuta ko kuma domin sayan magani ko sayan ah, abubuwan gwaje-gwaje to idan suka sa kuɗin da suka yi alkawarin za su sa domin sun yi alkawari a baya idan suka cika wannan alkawari wannan zai ɗauke mu mu kai kusan kashi hamsin cikin ɗari ba lokacin da ya kamata muka kai kashi hamsin cikin ɗari gwamnatin da eh, tallafin da gwamnatin tarayya ke bayarwa shi kuma zai ƙara mana kashi goma ko kashi goma sha biyar cikin ɗari kaga wannan ya kai mu kusan kashi sittin da biyar zuwa kashi saba'in gidauniyar global fund ba ma jin cewa ita za ta tafi nan da shekara uku muna ganin ita za ta ci gaba da zama amma kuma ba mu san ita ina ne za ta janye nata ba muna sa rai daga yanzu daga lokacin da muka cimma wannan mizanin kashi 65 cikin ɗari ita gidauniyar global fund za ta ba mu tallafi wanda zai sa mu cike gibin kashi 35 tsarin da muke da shi yanzu kenan ko muna so kafin shekara uku yanzu masu zuwa ya zama na cewa wannan tsari ya tafi kamar yadda muke kokari mu ga ya tabbata na yi kura ya balle kitocin duniya waɗanda ba su dare ko safiya irin waɗanda ba ko ita Gambo Aliyu Gumel faɗa mana menene sunan wannan ita na'ura da mutum misali in yana jin kunya ko yana da cutar nan ko ba shi da ita zai gwada kansa a gida mai sunanta saboda mutane su iya nema don yawanci da an kawo mutane ba sa so duniya ta san suna da ciwon ne yanzu dai gata ina rike da ita kana kallanta wannan jaka ce kuma a jakar kaga an da aka rubuta da harshen nasara ora hiv self test abin da ake nufi wannan shine eh, ma'auni wanda kake sawa a bakinka eh, ka gwada a eh, matsayinka game da cuta mai kare karkuwan jiki cikin ɗan lokaci kankani idan ka sayi wannan ma'auni ko ka neme shi kantunan magunguna za ka same shi idan baka same shi ba za ka iya kiran ma'aikatar mu akan lamba shida biyu biyu biyu za a iya taimakon ka ga inda za ka je ka samu idan kuma ka samu ka saya ka gwada za ka iya kiran mu kuma mu taimake ka ka sani cewa eh lallai eh, gwajin yayi daidai ba ka da shi ko gwajin yayi daidai kana da shi ko kuma an samu tangar a ciki da zarar mutum ya gano cewa yana da wannan ciwon wani mataki ya kamata ya dauka da zarar mutum ya gane yana da wannan ciwon matakin da ya kamata ya dauka shine idan yana so ya mu taimake shi daga nan zai iya kira mu ya gaya mana inda yake idan ya gaya mana inda yake za mu gaya masa wurin da ya kamata ya je domin shan magani idan kuma akwai wuraren shan magani a kusa da shi wanda yake ganin ba sai tare da taimakon mu ba zai iya garzayawa ya je kai kansa a bashi magani to abin da ya kamata ya kenan zuwa yanzu mutane nawa ne suke da cutar sida a najeriya muna tsammani a cikin kiyasinmu sun kai miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas. shi su waɗannan mutanen karuwa suka yi in an kwatanta da alƙaluman baya ko kuma raguwa aka samu to za a iya cewa raguwa aka samu bisa wasu dalilai dalilan shine alkaliman da ake amfani da su a baya shekara biyu da suka wuce mun gane suna ba mu eh, kirdado ko kwatankwaci ko ma'auni wanda yake na aunawa da yawa ma'ana yadda muke ganin tunanin a da yadda muke tunanin cewa mutane suna da guda kusan miliyan uku da wani abu suna da kwayan eh, cutan a najeriya ba haka bane ba gwajin da muka yi na shekara biyu da suka wuce eh, wanda ni na cikin wanda suka kusan mani na shugabanci wannan abin a kasan nan ya nuna cewa ba haka bane ba mutanen da suke adadin mutanen da suke da shi a kasan nan bai kai miliyan biyu ba. To abin da zamu iya ɗauka kenan a wannan makon muna fata an amfana a kasance da mu mako na gaba halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji su da ma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin ni ce a Aisha Tusule. Ku kasance cikin koshin lafiya. madalla a gaida aisha sule yanzu kuma sai sakonin da kuke aiko mana ta hanyar imel Sakonmu na farko a yau ya fito daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir jihar Yobe, Najeriya. Ya ce, Salamu alaikum VOA Hausa, ku bani dama in kira ga mai girma gwamnan jihar Yobe, wato Alhaji Mai Malabuni, da ya sassauta dokar hana zirga-zirgar keke ko kuma a daidaita sahu, duba da yadda jihar ta samu zaman lafiya. sai sakon shehu adamu rijau ya ce voa hausa ku bani dama na faɗa wa gwamnatin najeriya ya kamata ta ƙara ƙaimi kan matsalar tsaro da ke ƙara kamari a ƙasar tamu domin abin fa na neman ya gagari kundila allah ya kyauta kuma ya kama na mafita a nema da ya kamata su yi ƙoƙari wajen kafa kwamiti da zai tattara irin asarar dukiyoyin da 'yan arewa suka yi a yankin kudancin ƙasarmu najeriya domin miƙawa gwamnati gwamnatin tarayya ta tallafa musu domin su rage musu asara da suka yi na miliyoyin naira daga ƙarshe muna kira ga gwamnonin yankin kudu da ya kamata su ɗauki matakin kare ƙara afkuwar haka a gaba saƙonmu na ƙarshe ya fito daga usman shitu mahuta ya ce hukuncin shekara bakwai da taron miliyan ɗaya da wata kotu a kano ta yanke wani mutum bisa samunsa da laifin safarar biladama abin ya yi daidai kuma hakan wani abin a ne domin kuwa an tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da rabi kenan agogon ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu yanzu kan a madadin muhammad hafiz babalade ta ni gabatarwa sai kuma juri Leathers Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo da ke cewa mu haɗu a shirin namu na jira idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.